ko da kuwa ba an bato annabi sallallahu alaihi wasallama ba cikin cikin lamarin an gane wannan shine wannan shine shine ra'ayi na uku sannan yace wa fi tasrihihi bi ilmihi al-khulf nufi wa fi tasrihihi bi ilmihi lokacin da sahabi zai bayyana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya san abin da ya faru wato sahabi yace mun kasance muna kaza kuma annabi ya sani kaga ana ya bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ya san maganar al-khulfu nafi anan an kore sabani wato ra'ayi ɗaya ne shine wannan marfu'i ne tunda an kore sa tunda an an ya sahabi ya bayyana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani da yace wa fi tasrihihi wannan damirin na farko yana kuma ga sahabi shi sahabin da zai ce mun kasance muna kaza idan ya bayyana bi ilmihi damiri nabi kuma yana koma ga annabi sallallahu alaihi wasallam bi ilmin nabi sallallahu alaihi wasallam sahabi ya bayyana annabi sallallahu alaihi ya san da abu kaza al khulfu nufi an kore wani sabani akan wannan ma'ana intafa al khilafu fi hadha babu sabani akan wannan an fahimta kamar wa tabarani da yake cewa daga daga Abdullahi dan Umar da yake cewa kunna na naqulu wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hayyun afdalu hadhihi al-umma ba'da nabiyha Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa yasma'u dhalika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa la yunkiru arwayat tabarani Abdullahi dan Umar yace mun kasance muna cewa alhalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin mu da ransa muna cewa afdalu hadhihi al-umma mafi darajar wannan al'umma bayan annabinta Abubakar sannan Umar da Uthman yace wa yasma'u zalika rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana jin muna fadar haka wala yunkiruhu amma baya inkarinsa kaga wa yasma'u ka rasulullah kaga shine tasrihihi bi ilmihi ya bayyana cewa annabi ya sani hadisin asalin sa akwai shi a cikin sahihaini amma babu wannan ziyadar wanda ita ce mahallu shahid wanda tana cikin al-mu'jamul kabir na tabarani sannan yace wa nahwu ka wa nahwu kanu yaqra'una baba bi dhufri ma qadara aw sawaba wa nahu nan yana daidai da mina sunna wajen hukuncin raf'i su ce kanu na baba sun kasance suna kwankwasa kofar gidan annabi sallallahu alaihi wasallama eh, ana cewa a zufur bidan dha za walfa a zufur wannan ita ce afsahul lughat a zufur بضم الظاء والفاء كما القران يسوكا آه، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر كل ذي ظفر سنة انا اتشوى الظفر انا اتشوى كما الظفر واتو كودي بالظفر بكسر الظاء واسكان الفاء ko kuma az-zifr bi kasri fa wa bi kasri dhai wal fa to amma al-afsahu shine a zufur bi dammataini sannan az-zuf wannan kuma dunaha fil fasaha bata kai waccan ba to amma tunda nan waƙe ne zai iya faɗar wanda yake so wa nahwu kanu yaqra'una baba bizufri fi ma qadara aw sawaba haka nan da cewar su ya ƙarauna babahu bizufri cewa suna ƙwanƙwasa ƙofar gidan annabi sallallahu alaihi wasallama da faratansu wannan hakim ya rawaito wannan a cikin ulumul hadis littafin sana ulumul hadis ma'rifat ulumul hadis ya kawo cewa kana ashabu ya ƙarauna babahu bil azafir sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam suna kwankwasa kofarsa bil azafir to shi ma wannan kaulin yana daga cikin abinda malamai suke ganin daidai ne a ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ji ya sani ya tabbatar da su saboda in za su kwankwasa kofa aikin nasu ne amma yana ji suna kwankwasawa kuma yana ji saboda haka kaga akwai aiki ta bangaren aiki nasu ne sannan shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama min babi aula an yatla an an an yattali ala hadha likawnihi yasma'u yasma'uhu kasancewar yana ji kaga min babi aula a ce ya sani saboda haka ana iya jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama min haythu taqrir cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji su suna yi ya tabbatar to haka nan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ba magana ce ba aiki ne amma kuma zai yi ya ji shi kamar irin wannan shi ba malamai suna ganin daidai ne a daidaita shi da irin fadar su mina sunna wannan ita ce magana da take al'asa akwai ta wanda suke ganin wannan hukunci sa hukuncin mawqufi ne to amma wannan magana ce wacce take marjuhiya wa ma ata wa mithluhu bir ra'yi la yuqalu id an salifin ma humila ce wa wa mithluhu bir ra'yi la yuqalu abinda duk yazo daga wani sahabi wato shi ma yana daga cikin yana da hukuncin raf'i hukuncin marfu'i abinda yazo daga wani sahabi na maganarsa ko aikinsa wa misluhu abin nan irin wannan abin da ya zo bin ra'ayu la yuqalu ay la yuqalu bin ra'ayi ba a faɗarsa ba za a aikata shi ba da ra'ayi wato abu ne da ba zai yi tsabar ra'ayi kawai ta yi amfani a kansa ba wajen aikata shi ko wajen faɗarsa. dole sai an samu nasti zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shine abin da ake cewa la majala lil ijtihadi fi abinda babu wata kafa ta ayi ijtihadi a kansa abu ne wanda dole sai da nassi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ko dan kasancewar abin ya ta'allaka yana da alaka da gaibi abin da yake ta alaka da gaibi magana akan lalan lahira magana akan kabari ko magana akan wuta da aljanna wannan bai yiwa kai ijtihadi kawai kai ijtihadi ka faɗi wata magana da take da alaka da aljanna Ka ce akwai abu kaza abu kaza a aljanna ta ya zaka sani in ba wahayi ba wahayi na kuma annabi ake wa sallallahu alaihi wasallam saboda kaga idan sahabi ya faɗi haka to tabbas ya ji shi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi a ce tsabar ijtihadi yayi ba ba istinbadin da zai bashi wani in ba in ba nasi ba ko magana akan wani abu da ya shafi al'ummomin da suka wuce kuma shi ba a san shi cewa yana karbar wata ruwaya daga ahlul kitabi ba to shi ba a san shi da cewa yana karbar ruwayo daga ahlul kitabi ba kaga ba zai tsinkaye ga abin da ya riga ya wuce ba ko wani abin da zai zo nan gaba na ashiratu sa'a don haka idan sahabin da ba a san shi yana ruwaya daga ahlul kitabi ba yayi irin wannan to wannan ana ana cewa sa kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji saboda hukuncin hadisin sama kufi hukuncin marfu'i ne an gane ko shine cewa ma ata wa misluhu bir ra'yi la yuqalu abinda haka nan duk abinda yazo daga wani sahabi irin wannan abun ba a faɗar shi da ra'ayi wato da ra'ayi ba za a faɗe shi ba sannan an salif an salifin ma humila ko kace ma humila ko ma hamala kace ma hamala bina lil fa'il zama shi sahabin wato irin wannan abun kuma wato shi wannan mai ruwayar ba a san shi yana ruwaya daga wani daga wanda suka gabata ba wato ahlul kitabi ba a san shi yana ruwaya daga ahlul kitabi ba wato wannan sahabin bai taba ruwaya daga ahlul kitabi ba ko kuma ita wannan maganar ba a taba ruwaito ta daga wani ahlul kitabi ba saboda haka wannan hukuncin sa hukuncin marfu'i iz an salifin ma humila in an kace humila kana da ita wannan ruwayar shi wannan abin da ya faɗa da ba za a faɗe shi da ra'ayi ba ba a jiyo shi daga wajen ahlul kitabi ba da sai a ce to wata kila da gurin sa aka samu ko ma hamala shi wannan sahabin baya bai jiwo wani abu ya dauko shi daga salifin salifin ana yana nufin al'ummar allati salafat sunni ahlul kitabi al'ummar da suka riga suka gabata ba a ji su daga wajen su ba to wannan shi ma hukuncin sa hukuncin hukuncin marfu'i ko abinda sahabi ba zai ijtihadi kamar maganar Abdullahi dan Mas'ud yadda ta zo a cikin hadisi a cikin littafin musnad al-bazzar da musnad abi ya'la da kyakkyawar salsala ce man ata sahiran aw arrafan faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wanda duk ya zo wa mai tsafi matsafi ko ya zo ga maɗan duba to ya kafircewa abinda aka saukarwa annabi sallallahu alaihi sallam. wanda ba zai yiwu. abdullahi dan mas'ud kawai ya faɗe shi da tsabar ra'ayi ba dole dole sai da sai da sai da da nassi daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka hukuncin sa hukuncin marfu'i ne kuma an ruwaito shi ta wasu ta wasu ruwayoyin azo ruwayar abu huraira azo ruwayar jabir daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye don haka duk abin da yake da alaka da ba da labarin gaibi ko al'ummomin da suka wuce kamar fara halitta ko labarin annabawa ko abubuwan da za su zo nan gaba kamar ashratus sa'a ko almalahib wal fitan saboda za su faru na fitintunu ko irin abubuwan da za su faru a a lokacin abin da tashin alkiyama na abubuwan ban tsoro da abin da mutum zai iya samu wani lada wanda yake kayyadajje ko wani laifi wanda yake kayyadajje wannan duk ba zai yi a ijtihadi a cikin sa ba idan sahabi ya faɗi wani abin da yake da alaka da wannan to ko bai jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba hukuncinsa hukumar rafi'i ne an gane ko shine ma'anar wa ma ata wa misluhu bir ra'yi la yuqalu id an salifin ma humila sannan wa hakaza tafsiru man qasahiba fi sababin nuzuli aw ra'yin aba hakanan tafsirin man qasahiba tafsirin wanda ya aboci annabi sallallahu alaihi wasallam tafsirin sahabi kenan fi sababin nuzuli wanda yake da alaka da sababin nuzul yake da alaka da sababin saukar wata aya ta alqur'ani aw ra'ayan aba ko wani ra'ayi na ijtihadi aba wanda ba zai yiwu ba mujtahidi ya same shi ta hanyar ijtihadi aba ai yamtani ko imtana'a ba zai yiwu ba a same shi ta hanyar ijtihadi to wannan hukuncinsa shi ma hukuncin marfu'i ne ce wa haka za tafsiru man sahiba wato tafsiru sahabi idan sahabi ya fassara alqur'ani sahabi idan ya fassara alqur'ani sai a duba idan abin da ya faɗa yana da alaka da sababin saukar aya yana da alaka da sababin saukar aya to wannan abin da ya faɗa daidai yake da marfu'i inda yana da alaka da sababin saukar aya kamar faɗar Jabir حديث مسلم كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وانا حديثي يلا فدر سبب سوكر نساؤكم حرث لكم وانا سبب لنا صحابي بجنكنا وأنب صلى الله عليه وسلم amma hukuncinsa hukuncin marfu'i don haka zai shiga ƙarƙashin ayar bil aulawiyya shi wannan sababin nuzul shine farkon abin da ma zai shiga a cikin ma'anar ayar idan kuma abin da ya faɗa na fassara ayar yana da alaka da fassara kalma ne wata kalma ce ya faɗi ma'anarta a luga to wannan ba a cewa hukuncinsa hukuncin marfu'i wannan daidai yake da fassarar wanda duk zai fassara alkur'ani da saninsa da ƙwarewarsa ta fuskar larabci wato da zai yi fassara amma fassarar tana da alaka ne da luga tana da alaka ne da da ma'anar ayar a dunkule ko ya faɗi wani abin da ayar take nunawa ko wata hikima da take karkashin ayar wannan daidai yake da fassarar dukkan wani wanda yake ya san luga a kowane zamani an gane ko matukar dai abin da ya faɗa haka larabawan suke faɗa wannan ba za a ce hukuncin sa hukuncin marfu'i ba amma idan yana da alaka da sababin nuzul to shi anan yana cewa hukuncinsa hukuncin marfu'i duk da cewa akwai waɗanda suka faɗa akasin haka suna ganin tafsirin sahabi tafsirin sahabin ne ba za a ce yana da hukuncin marfu'i ba amma dai wannan shine umda ita ce maganar da da yawa daga cikin malamai suka dogara akan ta sai ce wa amma mal hakimu fil mustadraki wa khassa fi khilafihi kama huki hakim a cikin al ya kawo maganar ya game ta ba tare da togaciya ba ba kuma tare da ya ware wani bangare ba a'a ya kawo maganar sa a cikin littafin mustadrak da yayi a ciki ya nuna cewa tafsirin sahabi wanda ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama hukuncinsa hukuncin hadisi musnadi bai takaita tafsirin da yake da alaka da ba kowane irin tafsiri ma shine wa amma mal hakimu fil mustadrak a mustadrak yana cewa li ya'lam talibul hadisi anna tafsir sahabi alladhi shahida at-tanzil shahida al-wahy wa tanzil inda ash ne hadithun musnad yace me neman ilimin hadisi ya kamata ya san cewa tafsirin sahabi wanda ya halarci zamanin da ake yin wahayi ake saukar da alkur'ani a gurin imamul bukhari da muslim hukuncinsa hukuncin hadisi musnadi kaga anan bai ce tafsirin sahabi mai alaka mai alaka da sababin nuzul ba shine ma'anar wa ammamal hakim ya faɗi magana ga mammiya wacce ta kunshi tafsir sahabi fi sababin nuzul wa fi ghairihi wa khassa fi khilafihi kama huki amma a wani littafin da ba mustadrak ba a wani littafin nashi da ba mustadrak ba ya keɓe maganar da tafsirin sahabi shine wa khassa ya keɓe maganar fi khilafihi ai fi ghairil mustadrak a wani littafin da ba mustadrak ba kama huki kamar yadda aka hikaito wannan a cikin littafin sa ma'rifatu ulumil hadith wa ma'rifatu anwa'i ulumil hadith cikin littafin sa ma'rifatu ulumil hadith anan ya keɓance maganar tafsirus sahabi wanda yake da hukumar rafi shine wanda yake da alaka da sababin nuzul saboda haka a can ya ammama anan kuma ya khassasa bai bai ammama ba cewa ana nufin kawai tafsirin sahabi wanda yake fi sababin nuzul aw fi ma la majala ra'i fihi ko zan babu wata kafa da ra'ayi zai shigo wa qala la min qa'ilin mazkuri yace hakim yace la wannan tafsirin sahabi din ba zai zama marfu'i ba la ay la yakunu marfu'an idan ya kasance ya fito min qa'ilin mazkuri daga shi wannan da aka ambata mai magana shine sahabi wato idan ya faɗi aka kawo shi a cikin sanadin tafsiri aka ce ya fassara aya kaza yace to wannan tafsiri nashi ba zai zama hukuncinsa hukuncin marfu'i ba kaga anan ya khassasa saɓanin inda ya ammama yayi hukunci gamamme a cikin musadrak sauraka a takaice sharaɗin kasancewar tafsirus sahabi marfu'an sharaɗin kaunu tauhidus sahabi marfu'an shine ya zama yana da alaka bi sababin nuzul ko kuma maganar da yake yi la majalalin ra'ayi fiha ra'ayi ba zai iya yin aiki a cikinta ba idan kuwa ba haka bane fa huwa min al-mawqufat to yana daga cikin mawqufi yana daga cikin mawqufi kamar yadda yazo a cikin kitabin littafin baihaqi al-ba'th wan nushur ya ruwaito daga Abu Huraira wajen fassara fadar Allah rawahatul lil bashar yake cewa talqahum jahannamu يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحما على عظم معنى لواحة للبشر شيني جهنم ذات حدودا متعننتا وأن الله تعالى يقدر شغس شكنتا لتا حدودا سو تلاشي سو قبادا تلنقم ناما سو بذات برناما سوكا ديبا أكن كشنسو to kaga wannan la majala lil ra'yi fihi ba zai yi Abu Huraira kawai ya faɗi wannan da ra'ayi ba ya zai san yadda jahannama za ta yi wa ƴan wuta saboda haka wannan zaka iya cewa yana da hukuncin rafi sannan wa qad asal hadiya fil mashhuri haka nan magana wacce take mashhuriya da tafi shahara ta malamai idan sahabi ya ce wanda ya aikata abu kaza ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan yana nuna kenan daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji maganar ba zai yiwu ba har kawai sahabi ya kirawo mutum mai saban annabi sallallahu alaihi wasallama akan abin da bashi da tabbas sai idan abun ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana kamar fadar ah, Ammar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa man sama yawma shakki faqad asa abul qasimi man sama yawm shakki wanda duk ya ɗau azumin ramadan ranar da ake shakka wato ranar da aka yi daren daren 29 an yi wato hadari sama bata zama yadda za a iya ganin wata ba hadari ya lullube ta girgije ya rufe ta to a wannan lokaci idan mutum ya tashi da azumi bayan ba a ga wata ba to ya saba wa abul qasim ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallama to kaga wannan ba zai yiwu ya faɗe shi da ra'ayi ba don haka shi ma hukuncin sa hukuncin marfu'i wancan hadisi imam tirmizi da wani sun ruwaito shi wannan shine kauli mashhuri a wajen malaman hadisi har ma ibnu abdul bar yana ga ijma'i ne wato malamai sun yi ijma'i ma akan haka mukabilin mashhurin shine akwai wasu malamai kamar Abul Qasim al-Jauhari kamar al-Bulqini Sheikhul Islam al-Bulqini su suna ganin wannan ba marfu'i bane dan tayi wasu ka'idoji da wasu dokoki ya hararo yayin hukuncin ba wai hadisi ne marfu'i zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan magana ce wacce take marjuhiya wacce take ba mai rinjaye ba saboda haka idan sahabi yace wanda ya abu kaza faqad asa abul qasim to wannan shi ma hukuncin sa hukuncin marfu'i wa hakaza yarfa'uhu yanmihi riwayatan yablugh bihi yarwihi hakanan duk lokacin da sahabi ya amfani da ɗaya daga cikin waɗannan kalmomin ko bai ambato sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ka hadisi ya ce yarfa'uhu ko rafa'ahu kamar ya ce ne kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kalmar yarfa'uhu ko rafa'ahu dan kaga wannan ishara ne zuwa ga marfu'in da ake magana a kansa saboda haka hukuncin hukuncin marfu'i ko ya ce yanmihi ko da bai kira annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ya ce yanmihi wato yana jingina shi yanmihi ay yusniduhu yana jingina shi yana jingina shi ga ga manzon Allah ko da bai ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko ya ce riwayatan ana abi hurairata riwayatan a kawo magana ba tare da an ambaci sunan annabi ba tare da an ce kala rasulullahi ba to wannan hukuncin sa hukuncin kala rasulullahi din ne an gane ko haka nan yablughu bihi nan ya daure maka shi saboda larurar waka yablug yablughu ne yablughu bihi idan sahabi yace blogu bihi ko mai ruwaya yace yace an abi huraira blogu bihi to ko bai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba daidai yake da yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato yana isar da wannan hadisin ko wannan maganar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi hakanan kalmar yarwihi kalmar yarwihi ita ma daidai take da qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda duk waɗannan kalmomin kowace ce aka yi amfani da ita to tana nuna cewa hadisi hadisi ne marfu'i kamar hadisin Abdullahi dan Abbas da yake cikin sahih al-Bukhari yana cewa an ibn Abbas radiyallahu anhuma ash-shifa'u fi thalatha sharbatu 'aslin wa shartatu mihjamin wa kayyatu narin wa anha ummati 'anil kayyi sai ya ce rafa'al haditha ce daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda ash-shifa'u fi thalatha ana samun waraka cikin abubuwa guda uku sharbatu aslin wato shan zuma ko shartatu mihjamin kaho tsaga shashawa irin ta kaho ko kuma kayyatu narin lalas na wuta cewa anha ummati anil kayyi amma ina hana al'ummata ta yi kayyu ta yi lalas sai ya ce rafa'al haditha a ciki ba ƙara rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ƙarshen sa sai aka ce rafa'al haditha to shi shikenan kama an ce ƙara rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda hadisi ne marfu'i wannan cikin bukhari haka nan kalmar yanmihi idan tabi'i bayan ya ambaci sahabi sai ya ce yanmihi yana nufin yana jingina hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin malik an abi hazim an sahal ibn sa'ad as-sa'idi radiyallahu ta'ala anhu qala yace kana an-nasu yu'maruna an yada'a ar-rajulu yadahu al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi as-salati sai yace qala abu hazim la a'lamu illa annahu yanmi dhalika wato yace mutane sahal ibn sa'ad yake cewa mutane sun kasance ana umartar su mutum ya ɗora hannunsa na dama akan zira'in hannunsa na hagu a sallah sai abu hazim wanda shi ya ruwaito hadisin daga sahal sai yake cewa la a'lamu illa annahu yanmi zalika a iya sani na sahal ibn sa'ad yana jingina wannan maganar yana jingina ta gawa ga annabi sallallahu alaihi to wannan kalmar yanmi zalika daidai take da kace sahal ya ruwaito wannan magana daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan riwayatan kamar hadisin abu huraira wanda yana cikin sahih bukhari yake cewa al-a'raj shi ya ruwaito hadisin al-a'raj abdurrahman ibn hurmus an abi hurairata radiyallahu anhu riwayatan tuqatiluna qauman sigar al-a'yuni kaga kalmar riwayatan tana nufin ƙala rasulullahi sallallahu alaihi za ku yaki wasu mutane masu ƙananan ido haka nan yablughu bihi mun ce wannan ɗaure ghainun da aka yi larurar waka ce amma yablughu ne bin raf'i yablughu bihi ay bi zalikal hadis. yana isar da wannan hadisin kama hadisin al-a'raj ma an abi huraira yana cikin bukhari da muslim hadisin abdurrahman ibn hurmus الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به الناس تبع لقريش عن أبي هريرة يبلغ به الناس تبع لقريش كلمة يبلغ به تانون مكاديس مرفوئي an gane ko in ka tashi fassarawa kai tsaye ka ce ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annasu taba'ul liquraish mutane suna bin qurayshawa ne wajen hukunci haka kalmar yarwihi kalmar yarwihi ita ma tana nuna haka domin kalma ce ma take zahiri a kan ruwaya saboda haka idan aka samu ɗaya daga cikin wannan kalmar a sanadi tabi'i ya faɗa to kawai ka ɗauki wannan hukuncin sa hukuncin marfu'i ne a wani lokaci kamar a cikin sahih bukhari akwai hadisin da zaka ga ci an abi hurairah ta qala qala babu qala rasulullah an abi hurairah ta qala qala aslama aslamu wa ghifarun wa shay'un min muzaina har zuwa karshen hadisi an abi hurairata daga abi hurairata kala yace kala ce kala ta biyu alka'ir shine rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani akwai hadisi yana cikin sahih bukhari da irin wannan sigar saboda ka shi ma in aka shafe fa'ilin qala ta biyu to manzo Allah ne kawai da sahabi yace qala qala to qala na biyu manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya yace wa kullu za min tabi'iyyin mursalu wa kullu za dukkan wannan abin da ya gabata da yace wal yu'ta hukmar raf'i har zuwa fadar sa har zuwa nan duk abin nan da ya gabata min tabi'in in daga tabi'i ne mursalu to hukuncin sa hadisi ne mursal marfu'i an gane ko dan magana da muke ai magana sahabi muke shine mauqufi ko to idan tabi'i ne aka samu ɗaya daga cikin abubuwan nan dinda muka da ya gabata to ya zama mursal sai ka ce marfu'i ne amma mursal an gane kamar a ce tabi'i ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan tabi'i ya ce ƙala rasulullahi kaga ya zama mursal to tunda mun ce wancan hukuncin sa hukuncin mauqufi a hukuncin marfu'i idan ya zan daga tabi'i ne to ya zama mursal marfu'un mursal an gane ko shine wa kullu za ai kullu ma taqaddama duk abin da ya riga ya gabata min tabi'in mursalu ko kuma wa kullu za a nan yana komawa zuwa ga baitin da ya gabaci wannan wato baitin da ya gabaci wannan shine wanne shine wa haka za yarfa'uhu yanmihi riwayatan yablugh bihi yarwihi ko ya zan wannan yake nufi saboda ka waɗannan lafizan idan tabi'i ne akan tabi'i suka tsaya ba a ambaci sahabi ba to wannan mursal ne an gane ko mursal ne marfu'i wannan shine abinda ibarar shuruh din da aka yi alfiyar iraki yake nunawa wato wannan ra'ayin na biyu wa kullu za yana nufin waɗannan lafuzzan da ya faɗa na ƙarshe baitin da yake na na ƙarshe wanda daga shi sai wannan su kawai yake nufi banda waɗancan da suka gabata sai ya ce la rabi'un rabi'a anan yana nufin tafsiri tafsiri sababin nuzul tafsiri sababin nuzul shi wannan ba za ka ce masa mursal bane to amma babu ma'anar babu ma'ana wajen fitar da shi babu ma'ana wajen fitar da shi cewa shi ba mursal bane domin tafsirin da yake da alaka da sababin nuzul babu shakka ya zama mursal idan idan tabi'i ne ya faɗa saboda yana jingina wani abu ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma bai halarci zamanin ba haka ne idan tabi'i ya jingina wani abu da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da nuzulul qur'an ya kasance ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma baya wannan zamanin kaga ba wani wajihi na fitar da wannan daga hukuncin cewa mursal ne an gane ko sauraka wannan shine ma bin babu aula a kira shi mursal an fahimta in dai haka baitin yake to wannan ba shi da ma'ana cewa la rabi'un banda na hudu na hudun yana nufin tafsirus sahabi wannan ba shi da ma'ana yace jazman lahum wato sun yi sun yi ittifaki akan wannan wani abu ne da malamai suka riga suka yanke suka riga suka tabbatar cewa waɗancan lafuzza gaba ɗaya idan tabi'i ya faɗe su to yana nufin ana nufin mursal ne marfu'i ne mursal sai ce wal awwalu wal awwalu na farko na farko min as-sunnati minas sunnati shine na farko da ya fara fada a cikin jerin gwanan waɗannan mas'aloli ce wal sahaha fihi an-nawawi waqfa an gane ku? wal na farko minas sunnati idan zo daga tabi'i tabi'i yace minas sunnati to nawawi ya inganta cewa wannan mauqufi ne an gane ko sahabi in ya faɗa mun ce wannan marfu'i ne amma in tabi'i yace minas sunnati nawawi yana ga sahihi magana sahihiya shine a ce wannan hadisin abin nan ne mauqufi ne ba marfu'i ba shine sai malam yace wal farqu fihi wadihun la yakhfa akwai bambanci bambancin da ke tsakanin fadar sahabi minas sunnati da fadar tabi'i a fili yake me yasa aka ce a fili yake eh eh a'a ba maganar yanzu yanzu ai maganar maqufi yake ba maganar mursal ake ba idan sahabi yace minas sunnati hukuncin sa me eh hukuncinsa hukumin rafi amma in tabi'i ya ce mina sunnati sai ya ce sahaha fihi nawawiyul waqfa ba dan wannan mauqufi ne ya ce mauqufi ne ba wai mursal ba akwai bambanci tsakanin mursal da mauquf ko ba haka ba mauqufi abinda ya tsaya kan ra'ayin tabi'ai abin nan sahabbai bai je kan annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma mursal shi asali an jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai an cire wasiɗar an gane ko sauraka anan yana cewa sahaha fihi an-nawawi al-waqfa ce in dai sahabi tabi yace min sunna sunnah shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi ba shi da wata tsotsuwa ta ya tsotso addini sai annabi sallallahu alaihi wasallam umarninsa da haninsa amma a zamanin tabi'ai akwai sunnatul khulafa ko ba haka ba alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin sauraka za su iya ganin wani abu na abubakar da umar su min sunna sauraka su a zamanin su akwai wata tsotsuwar sunnar da ba irin wacce a lokacin sahabbai in aka ce sunna ana nufin abu ɗaya ba an gane ko sauraka abu akan ce wannan sunnatul umarai ce sannan kuma zai zama sunnatul balad abinda aka saba a garin abinda ya ga malamai suna yi ce sunnar malaman garin na haka take an fahimta saboda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama tsotsuwar guda ɗaya ce kawai madogarar ɗaya ce amma bayan sa sallallahu alaihi wasallama ko ba ijtihadi ta bude akwai magana ijma'i akwai abinda zaka duba na aikin khulafa da sauransu saboda ka an samu masadir an fahimta shi yasa yace wal farqu wadihun la yakhfa wal farqu fihi wadihun la yakhfa saboda ka shi tabi'i in yace mina sunna ba za a daidaita faɗarsa mina sunna da ta sahabi ba sahabi in yace mina sunna kai tsaye sunnatu abul qasim yake nufi sallallahu alaihi wasallam amma tabi in yace mina sunna to zai iya yiwa sunnatul khulafa yake nufi saboda nawawi sai ya inganta cewa wannan hadisin hadisi ne mauquf ba ba marfu'i ba an gane ko yawwa ci gaba الموصول والمنقطع او اذ اسناده الموصول وواحد الصحابي منقطع قيل او الصاحب قط منقطع في عين اثنين لا تواليا ومعبد حيث ولا ومنه عقد صاحب والمصطفى ومتنه بالتابعي مطلقا سي الموصول والمنقطع والمعضل sauraka wannan shine nau'i na takwas da na tara da na goma ya hada su a babi guda littanas akwai munasaba da ke tsakaninsu ma munasabar diddiya da take tsakaninsu al-mawsul ضد المنقطع ضد الموضع saboda ka sai ya hada su anan al-mawsul da al-munqati da al-mu'dal yayi bayanin ma'anonin a cikin wannan baiti shi marfu'an aw isnaduhu isnaduhu al-mawsulu wal marfu'i ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko mawqufi ne akan sahabi idh yattasilu idan har lokacin da isnadinsa ya zama muttasili shi ake kira al kuma ana kiran shi al an gane idan hadisi isnadinsa. ya zama ya cika babu datsewa babu katsewa babu gibi tun daga kan mai ruwaya na farko sahibul kitabi har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wa sallama kaga marfu'i kenan to wannan ya zama marfu'i ne mausul marfu ne mausul ittasala isnaduhu haka nan zaka kira shi muttasil ka kira shi mausul zaka kira shi muttasil haka nan mawqufi hadisin magana sahabi aka samu isnadin ta taryan taryan tun daga kan sahibul kitabi mu ce bai haƙi. ya koro isnadin sa babu datsewa babu katsewa har zuwa kan Abu Huraira yace Abu Huraira ya ce ko Abu Huraira kaga mawqufi kenan ko to matukar isnadin ya ya cika to wannan shi ake kira al-mawsul ko al-muttasilu an gane ko saboda haka kaga ba za a kira hadisi munqati mausul ba ba za a kira hadisi muallaq mausul ba ba za a kira hadisi mu'dal mausul ba ba za a kira hadisi mursal mausul ba an gane duk wannan sun fita daga cikin abin da ya faɗa na ittisalus sanad ittisalus sanad ana nufin kowane rawi ya ji daga wanda yake sama da shi ya ji daga malaminsa in ya ce wane an wane to a tabbata ya ji daga wanan ko dai ya kawo mana sigar da take nuna ya ji kamar sabitu ko haddathana ko haddathani an gane ko ko akhbarana ko akhbarani wanda duk siga ce da take nuna ya ji ko ya karanta masa ya ji ko kuma ta hanyar ijaza ya zama da ya masa ijaza ya halatta masa ruwayar hadisansa malami idan ya ɗauko littafin hadisansa ya miƙa wa ɗalibinsa Ya ce kaga waɗanda don hadisai na ne ka je ka ba wa mutane wannan hadisan ka ruwaita wa mutane wannan hadisan shikenan ya shi izini sauraka wannan shi ma muttasil ne sauraka ittisalus sanad imma yakunu bis sama'i aw bil qira'ati wal 'ardi bil ijaza bil munawalati wal ijaza hanyoyin dai da aka sani wanda su ne karɓaɓɓun hanyoyi da suke tabbatar da cewa hadisi salsalarsa ta sadu da juna sauraka kaga duk hadisin da aka samu gibi mai ruwaya bai ji daga wanda ya ruwaya daga wajensa ba to wannan shine ake wannan ba za ka kira shi almuttasil ba ba kuma za ka kira shi almausul ba saboda haka almuttasil ya fitar da almursal ya fitar da munqati ya fitar da mu'dal ya fitar da mu'allaq ya fitar da mu'an'an almudallis mudallis idan mai tadlisi ya yi yayi Ya ce an shi ma ya fita hatta ya tabayyana sama sai lokacin da aka tabbatar ya ji an gane ko sannan sai ya ambaci munqati yace wa wahidun qabla as-sahabiyyi saqat wa wahidun idan mai ruwaya daya qabla as-sahabi kafin akai sahabi saqat sai ya fadi daga cikin sanadi wato aka jefar da shi ba a ambace shi ba amma kafin akai sahabi tunda inda a ce as-saqiqu sahabi ne da zai zama me da zai zama mursal ne saboda haka anan as-saqiqu ma qabla as-sahabi to wannan shi ake kira munqati'un shine khabar munqati wanda sanadinsa ya samu ya samu matsala yanki a ya samu a guri biyu ma a sanadi amma da sharadin kai ya zama kai ya zama wato sahabi ne kai ya zama tarafus sahabi ka kuma ya zama farkon isnadi ne in ya zama farkon isnadi ya zama me ya zama mu'alla saboda kai ya zama farkon isnadi ne kai ya zama ƙarshen isnadi ne wannan shi ake kira munqati wannan shine mashhuri wajen tarifin munqati akwai wasu maganganun daban shine yayi ishara zuwa ga wasu wasu maganganun sai ce qila aw sahibu قط قط ana nufin fa كوي kawai wato a wani kaulin an ce munqati shi ne wanda sahabi ya wannan kauli ne wanda yake marjuhi ne wanda sahabi ya fadi babu babu ambatan sahabi wannan mursal ne ba munqati ba wato wasu suna cewa hatta wanda sahabi ya fadi a cikin sanadi shi ma za a iya kira shi munqati kaga munqati a wannan ƙaunin ya kunshi mursal mursal ma a gurin su munqati ne amma wannan magana wacce ke ya jingina ma wasu magana ce wacce ke marjuhiya wasu suna cewa al-mursal al-munqati afwan al-munqati ma lam yattasil isnaduhu ma lam yattasil isnaduhu walau kana saqitu akthara min wahid don hadisin da isnadin sa bai zama muttasil ba koda ko waɗanda suka fada cikin isnadin sama da mutum ɗaya ne kaga anan yadkhulu fihi al-mursal wal mu'dal wal mu'allaq ko kaga wannan kaulin kauli ne marjuhi sannan sai ce munqati'un min mawdi'ain ithnain la tawaliyan wal mu'dhalun haythu wala munqati'un min mawdi'ain munqati'un min mawdi'a ithnain la tawaliyan ana iya samun munqati'i min mawdi'ain ithnain a gurare biyu daban-daban amma ba a jira ba shine la tawaliyan kai ya zama an samu isqatir rajulaini ko rawiyaini ala tawali da zamana an samu a wannan gabar a wannan dabakar a dabaka ta sama ba a samu ba a dabaka ta saman sa aka samu to wannan zai iya zama shi ma munqati ne za a yi cewa munqati ne fi mawdi'aini a guri kaza da guri kaza an gane ko amma kar su zama a jere domin suka zama a jere to ya zama mu'dal ya tashi daga munqati ya zama me ya zama mu'dal shine yace wa mu'dalun haythu wala idan ya zamana an samu tawali wato sun zama a jejjere a jejjere to ya zama mu'dal mu'dal ashaddu da'fan min al-munqati mu'dal ashaddu da'fan min al-munqati shi yasa ma aka kira shi da al-mu'dal al-mu'dal daga al-i'dal ne al-i'dal shine al-i'ya shigar da mutum ko shiga cikin wahala wacce take mai tsananin gaske shi yasa ake cewa da'un udal idza a'ya al-atibba cutar da ta wahalar da likitoci aka rasa kanta aka rasa gindinta aka kasa gane ta aka rasa shawo kanta aka rasa maganinta akan ce haza maradun a'yal atibba fa huwa maradun udal to ka kalmar udal daga nan aka samu kalmar mu'dal to shi ma lokacin da ya zama sake din bi ne a jere to cike wannan gurbin zai wahala sai ga malaman hadisi an kasa gano makarajin hadisin saboda wajen mutum biyu ne suka faɗi sabanin in ɗaya ne ƙila ba zai wahala ba a gano shi amma in suka kai bi a jere to za su wahalar da tsibba'ul hadis saboda haka sai ake kiran shi ma'udal saboda haka hadisi ma'udal shadidu da'f ne sabanin munqati munqati rauninsa rauni ne wanda yake mai sauki amma wanda yake ma'udal rauninsa rauni ne wanda yake mai tsanani da haka ba a cewa hadisi ma'udal ya karfafa ya tashi daga da'ifi ya koma hasanun ligairihi sabanin munqati zai iya tashi daga hadisi da'ifi ya zama hasanun ligairihi ce wa minhu hasfu sahibin wal mustafa wa matnuhu bittabi'i tabi'i wuqifa wa minhu yana daga cikin mu'dal hasfu sahibin a shafi sahabi daga sanadi wal mustafa a shafe sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga sanadi wa matnuhu bitabi'i wuqifa a tsaye da matanin akan tabi'i wato maimakon a faɗi sahabi a faɗi sahabi a faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai a tsayar da maganar akan tabi'i sai ta koma maganar tabi'i to shi ma wannan wani nau'i ne na i'zan wani nau'i ne na mu'zan duk da cewa wannan bai cika faruwa ba akan iya samun maganar annabi sallallahu alaihi wasallama ta zo akan harshen wani tabi'i amma maganar annabi ce sallallahu alaihi wasallama ba tare da ya jingina masa ba zai iya fadanta min min babil iktibas abinda ake cewa al-iktibas wato ka yanko kamar ka yanko alqur'ani ko ka yanko hadisi ba tare da ka ambaci cewa alqur'ani bane ba qala Allahu ko ka faɗi cewa hadisi ne ka kawo shi cikin maganarka ana iya samun wannan amma ya zama maganar annabi ce sallallahu alaihi wasallama amma ya bai da ita maganar sace shi to wannan ba a cika samu ba in an samu ma ba ba yawa an gane ko duk da haka in an samu wannan to za a kiran shi model ne an cire sahabin daga sanadi an cire sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga sanadi suna yin misali da hadisin amash hadisin Amash Sulaiman ibn Mihran daga Ash-Sha'bi Amir ibn Shurahil yake cewa yuqalu lirrajuli yawm al-qiyamati amilta kaza wa kaza fayaqulu ma amiltuhu fayuqtamu ala fihi Sha'bi yake cewa ana cewa mutum ranar gobe kiyama kayi kaza kayi kaza wato ana gaya masa sa sai ce ban yi ba sai a rufe bakinsa kaga wannan hadisin a'dalahu al-a'mash yadda suke cewa a'mash ya cire sahabin hadisin ya cire sunan annabi sallallahu alaihi wasallam amma hadisin a gurin imam sha'abi hadisi ne muttasil daga anas dan malik da yace kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa zakara alhadis to irin sane yace shi ma wannan nau'i ne na i'dali sun ce wannan misali ne mai kyau amma ba shi da ba shi da yawa irin wannan da cewa akwai waɗanda suka ja akan wannan za mu dakata a nan insha Allah sai gobe mu ƙara da muka ƙara da fata abin da muka yi daidai Allah ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in na ga lokaci ya kure sai a sai mu abin nan sai mu sai a hakura tambaya sai gobe insha Allah idan akwai tambaya da kake da ita sai ka rubuta gobe in muka gama darasin gobe na safe shine na ƙarshe sai sai yi tambayoyin da ba a yi yanzu ba assalamu alaikum bismillahir rahmanir rahim قال الإمام السيوطي وفي ألفيته في علم الحديث المرسل المرسل المرفوع بالتابع أو ذي كبر أو سقط خلف كوس أشهرها الأول ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة ورده الأقوى وقول الأكثر كشافعي وأهل علم الخبر نعم به يحتج إذ يعتدل بمرسل آخر أو بمسند أو قول صاحب أو الجمهور أو قسم ومن شروطه كما رأوا كون الذي أرسل من كبار وإما شامها وإما شامها بذن يجاري وليس من شيوخه من ضعفا هيبي اللحم بالأصل وفاء ومرسل الصاحب وصل في الأصح كسامئ بكفره ثم اتضح إسلامه بعد وفاة والذي رآه لا مميزا لا تهتدي وقولهم عن رجل متصل وقيل من منقطع أو مرسل كذاك في الأرجح كتب لم يسر حاملها وليس يدرى ما اتسم ورجل من الصحاب وأبى كالصيرفي معنعنا وللتبى الصيرفي في آه باب كاف نعم الصير في وأبا أي الصيرفي من وليلتبى وقدم الرفعك للاتصال من دقة للوقف والإرسال وقيل عكسه وقيل الأكثر وقيل قدم أحفظا والأشهر عليه لا يفتر هذا منه في أهلية الواصل والمذي فيه وإن يكن من واحد تعارضا فاحكم له بالمرتضى بما مضى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan darasi yana da alaka da hadisi mursal ne hadisi mursal yana daga cikin hadisai waɗanda malamai suka tattauna a kansu da yawa musamman malaman mustala za ku ga ko da a cikin bayani a nan ya fi tsawaitawa to kuma gashi wannan ta ce mu ta ƙarshe a wannan zangon kuma muna so mu ga cewa mun kai wata gaba da za ta yi daidai da tsayawa haka dole ne mu gaggauta bayani amma shi ta matashiyar mursal tana da muhimmanci kwarai da gaske saboda akwai maganganu da yawa a ƙarƙashinta a mursal hadisi al-mursal kusan shi da nau'i na sha ɗaya a jerin gwanan nau'uka na ulumul hadis da yake cikin wannan littafi ko mu ce da yake cikin muqaddima ta ibnu salah domin ya gina alfiyarsa akan tsarin littafin ibnu salah ulumul hadith kuma mursal shi ma yana ɗaya daga cikin hadisai waɗanda suka rasa cimma bukatun hadisi sahihi ya rasa ɗaya daga cikin sharuɗa da ake bukatar su samu kafin hadisi ya zama sahihi ko ya zama hasan shine ittisalus sanad wato sanad ya zama ya sadu da juna tun daga farkon sa har karshe ba a samu gibi ba ba a samu wani gab ba to mursal ya rasa ittisalus sanad kaga ya rasa sharadi daya daga cikin sharuddan hadisi sahihi ko hadisi hasan dan dole ya zama muttasil ne to amma inda aka samu gibin ta can farkon isnadin ne aka ce farkon isnadi ana nufin sama can wajen jihatun nabi sallallahu alaihi wasallama tarafus sahabi a can ne aka samu gibin ba a farkon sa ba ba a tsakiyar sa ba ba a ƙarshen isnadi ba a tsakiyar isnadi ba an gane ko wato can ne bangaren da sahabi yake bangaren tabi'i anan ne aka samu gibin to malamai sun tattauna akan hadisi mursal menene shi hadisi mursal din kansa sannan kuma shin zai zama hujja ko ba zai zama ba to za a iya hujja da shi a kafa hujja da shi akan halacci ko haramci ko wajabci ko mustahabbanci ko wani abu mai kama da haka cikin al'akamul khamsa ko ba za a yi ba akwai maganganu na malamai in kuma za a yi hujja da shi za a yi hujja da shi ne a matsayinsa na mursal ko ku ya samu wata abin nan ya an an tallafe shi da wani hadisin daban ko da ijma'i ko da ra'ayin wasu sahabbai ko da kiyasi wanda duk wannan abu ne da malamai su kai bayani a kansa a kalmar mursal an samu ta kalmar arsala ne ismu maf'ul ne na arsala yursilu fa huwa mursal ismu maf'ul ne na arsala yursilu fa huwa mursal mursal yana zuwa da ma'anar al-itlaq wa adamul man'i a saki abu ba a hana shi ba a hana shi gudana ba a sake shi ya gudana wanda Allah ta'ala yake cewa alam tara anna arsalna shayatin al kafirin ta'uzzuhum azza arsalna ay atlaqna mun saki shaydanu wato ba mu hana su sakat ba ba mu hana su walawa ba to kaga shi hadisi mursal an sake shi domin ba a kayyade shi an masa da baibayi da wanda ya ruwaito shi da karshe ba saboda haka shi mai kawo hadisin sai ya saki hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba tare da ya ambaci wasu da ba to kaga akwai alaka ta wannan bangare tsakanin al-ismul lugawi da kuma al-ismul istilahi al-ma'na al-lugawi da kuma al-ma'na al-istilahi haka ne yana zuwa da ma'anar as-sur'a wato al-irsal ina zuwa da ma'anar sauri akan ce naqatul mirsal wato taguwa wacce ke da sauri mai gaggawa to shi ma kaga in ka duba zaka akwai alaka tsakanin kiran hadisi mursal da wannan ma'anar wato shi wanda ya saki hadisin yi gaggawa makon ya tsaya sai ya kawo sanadin sa cikakke sai ya gaggawa sai ya ambaci sa annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye to sukan kira wannan ah, hadisi mursal da wannan ma'ana ko kuma al-irsal yana zuwa da ma'anar at-tafarruq ala yana zuwa da ma'anar at shi shine lallabuwa akan ce ja al arsalan mutane sun zo ai na daban-daban to shi ma akwai tafarruki a cikin isnadinsa domin an ƙisadar da mai ruwaya da shehinsa saboda aka cire shehinsa sai aka samu gab aka samu gibi to kaga an samu tafarruk to wanda duk ma'anoni ne da suke a kunshe a cikin ma'anan mursal lugatan a harshen larabci kuma ka duba sai ka sana da alaka da ma'anarsa ta istilahi a istilah shine anan ya kawo maka abinda aka aka yi ta'rifin mursal da shi a mustalah yace al-mursalul marfu'u bit-tabi'i aw ذي كبر أو سق راو قد حكوا ya kawo nan ra'ayi uku kenan al-mursalul marfu'u tabii wato mursal hadisi mursal shine wanda tabi'i ya daga shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi mursal shine al-marfu'u bit-tabi'i wanda aka daga shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ta hanyar tabi'i kawai auzi kibarin ko kuma ta hanyar tabi'i babba a can tabi'i mutlaqan tabi'i babba ko karami ko kuma ta hanyar tabi'i babba kaga kenan tabi'i karami idan yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba za a kira shi mursal ba a bisa wannan ra'ayi na biyu ra'ayi na farko kowane tabi'i ma in yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sawa babban tabi'i ne ko karamin tabi'i ne wanda zaka kira shi mursal ra'ayi na biyu ba ka kira shi mursal ba sai idan tabi'in babba ne wato tabi'i babba shine wanda ya ga sahabbai da yawa ya samu ganin sahabbai da dama daga ciki ma har da wasu daga cikin khulafa ba mu ci gaba sauraka wannan sunan shi tabi'i tabi'i babba daga cikin tabi'ai babba akwai wanda ma yayi zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ma yayi zamani da manzo sallallahu alaihi wasallama ah, sai dai ko bai gan shi ba bai samu ganin shi ba saboda shi bai zauna bai zo madina ba ko ba madina yake ba bai kuma samu zuwa madina ba har annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama duniya to kaga wannan bai samu sharafu suhba ba amma tabi'i ne ko yana zuwa madina a ce da shi ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai fi yan kwanaki da barin duniya ba wanda su qais ibn abi hazim ubaydillah ibn adi ibn al-khiyar kaga waɗannan mukhadramuna ne amma a tabi'ai suke tunda ba su zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam ba su samu haɗuwa da shi ba to waɗannan manyan tabi'ai ne kamar idan sa'id ibn musayyib kaga babban tabi'i ne akwai kuma waɗanda sun ga sahabbai amma ba su fi ɗaya biyu uku ba ba yawa irin su irin su al-a'mash irin su al-hasan al-basri irin su ah, ibn sirin wanda sun ga sahabbai amma ba ba yawa azhabar da su gaba su da yawa waɗanda ana kira sigaru tabi'i sigaru tabi'i to tabi'i babba wasu suka ce shine idan ya ce ƙara rasulullah ake kiransa mursal wanda shine kauli na biyu aw saqtu rawin kad hakau wanda shine ra'ayi na uku ko kuma dukkan wani isnadi da aka samu an ayin sarayar da wani rawi an cire wani rawi daga ciki ko a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe wato kaga mujarrad sabtun rawi mujarrad sabtun rawi a gurin wasu ana kiran shi mursa kaga mujarradul inqita saura kaga al almuallaq ya shiga al almunqati ya shiga al almursal ya shiga an gane wannan shine ra'ayi na uku saura kaga anan yayi maka ta'rifi uku ta'rifi na farko abin nan idafatu tabi'i alqaul aw alfi'l ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutlaqan tabi'in nan babba ne karami ne ba ba bambancewa kauli na biyu tabi'i babba kauli na uku kuma kowane sakadi aka samu a cikin isnadi kawai ya zama mursal to shine sai ya ce maka ashharu hal Auwalu. kauli na farko shine yafi shahara shine mashhuri a gurin malaman hadisi in aka ce mursal menene mursal shine sai ka ce ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبن تابعي جنجنا والنبي صلى الله عليه وسلم saboda haka ba bambancewa tsakanin tabia matukar dai tabi'i ne ya samu zama da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kadan ko da yawa wannan tabi'i ne to in ya jingina magana ko aiki zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ya zama mursal wannan ya zama mursal shine yace wal awwalul ashhar na biyu ƙauli na biyu tabi'ul kabir wannan an ji imamu shafi'i yana maganar cewa yana karɓar hadisi mursal huwa marfu'ut tabi'ul kabir to amma shi anan yana maganar karɓa ne wajen kafa hujja ba wai yana maganar ta'arifi bane to sai suka zaci kamar yana maganar ta'arifi ne sai suka ɗauka a matsayin ta'arifi ya faɗi maganarsa da haka wasu sai suka suka yi suka goya masa baya akan wannan fahimtar da suka yi da haka sai suka ce in ba babba bane ba za a kirawo hadisi mursal ba indan tabi'i kawai ya jingina manzo Allah magana ba za a ce masa mursal ba a wannan magana ta uku ita kuma cewa dukkan wani inqita'i da za a samu a sanadi ya ya mai da shi mursal wannan sukan yi amfani da kalmar mursal amma da taqayidi da irin wannan ma'ana wato a ce fulanun arsala an fulan a da irin wannan siga kamar a ce a'mash arsala an abi darda misali a'mash arsala an abi darda ma'ana ya rawaito hadisi daga abu darda ba tare da ya ji daga wajensa ba kaga an yi amfani da kalmar arsala amma ana nufin inqita'i in ka duba cikin littattafan da suke magana akan sama sama na ruwa daga malamansu kamar littafin jami'ut tahsin na al'ala'i za a ga yana fulanun an fulanun mursal fulanun an fulan mursal a nan ba yana nufin mursal irin wanda yanzu muke magana a kansa ba yana nufin munkatse to wannan suna amfani da wannan sosai a cikin littattafan sama kamar jami'u tahsil ko tuhfatul mahasil na na abi zur'a al an gane wannan ko saboda haka wannan tarifin farko shine al-asharu kamar yanda yanda ya faɗa maka anan sannan sai ya ce summal hujja bihi ra'al a'immatu sun summal hujja sannan maganar bayan ka san menene tarifin hadisi mursal sannan sai maganar hujja da shi sai maganar hujja da shi hadisi mursal sai ya ce bihi ra'a ra'a ra'a al'aimatu salasa ra'a al'aimatu salasa hujja da shi shine ra'ayin limaman nan guda uku limamai guda uku ana yana nufin Abu Hanifa da Malik fil mashhuri anhu Malik akwai ruwaya da tace baya hujja da mursal akwai kuma wacce tace yana hujja da mursal wannan ita ce mashuriya ita ce mashuriya daga malik kuma akan ta mabiyansa suke mabiyan malikiya akan wannan ra'ayin na mashuri suke sannan imamu ahmad shi ma a wata ruwaya ba a duka ruwayoyinsa ba akwai ruwayar da da yake tare da imamu shafi'i akwai kuma ruwayar da yake tare da jumhurul fuqaha sauraka jumhurul fukaha suna hujja da hadisi mursal suna hujja da hadisi mursal suna ganin cewa hadisi mursal idan tabi'i ne yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to ba zai zama daidai da wanda ba tabi'i ba yadda ba za a karbi maganar wanda ba tabi'i ba irin haka to tabi'i ya kamata a karbi maganar sa ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shaidi karnin tabi'ai ce khairul quruni qarni aw khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahu saboda haka tabi'ai an ce lokacin su akwai falala akwai alkhairi sai da annab sallallahu alaihi ya faɗi ƙarni guda uku sannan ce thumma yafshul kadhibu sannan ƙarya za ta fantsama ta yawaita suka ce to kaga ashe sai bayan waɗannan alqurunus salasatul mufaddala sannan ƙarya ce sannan ƙarya ta yawa to tunda har ƙarya ba ta yawa ba a lokacin ya kamata ya zama na in sun yi irsalin hadisi ba su faɗi suɗa ba a karɓa sannan suka ce wanda tabi'i ya san cewa ba daidai ba ne abinda bai inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a jingina masa abinda annabi bai faɗa ba ko ake shakkar ya faɗa ko bai faɗa ba ba daidai ne a jingina masa ba suka ce to in har zai ce annabi ya faɗa ko da bai gaya mana sanadinsa ba ya kamata mu yarda saboda mun yarda da shi shi da in muka ce ta yiwu maganar ta zama ba gaskiya ba ko bata inganta ba to ka mun soke shi shi kamar mun ce shi ya yarda ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam abinda bai inganta ba wanda kuma wannan mutum yayi haka yana sani ba daidai bane to bai kamata tunda mun yarda da amincinsa ba mun yarda da kirkinsa mun yarda da adalarsa mu kiyarda da abin da ya jingira wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko bai kamata mu soke shi ba ko da ba directly ba ko da indirect tunda in ka soki abin da ya faɗa kamar shi ma ka soke shi ne saboda haka sai ka to shi yasa suke cewa man asnada faqad ahalaka wa man arsala faqad takaffala laka man asnada faqad ahalak wa man arsala faqad takaffala laka wato wanda ya kawo maka isnadi cikakke kamar ya mayar da kai ne zuwa ga inda za ka yi bincike ka tabbatar da magana haka take ko ba ka take nan yayin da ya kawo isnadi kamar yana cewa to sai ka duba isnadin in ka ga amintattu ne ka karba in ba amintattu bane ka bari saura ka yayi ihalaka ya mayar da kai zuwa ga masdari kamar in ga ma magana in ce je ka duba littafi shikenan ka je ka duba in ka ga haka take ka dauka in ba haka take ba ka bari wa man arsala to wanda kuma ya yaki kawo isnadin ya goge wani abu faqad takaffala laka kamar shi ya dauke maka nauyin wannan shi ya dauki nauyin wannan ya dauki ragamar wannan saboda haka kai ka hutar da kanka ni nayi bincike na tabbatar da haka shi yasa na na kawo to wannan yana daga cikin hujjojin da da su waɗanda suka amince da hadisi mursal kai tsaye suke bayarwa to shine shi kuma mai alfiya yake cewa waradduhu aqwa waradduhu amma rashin karbarsa rashin hujja da hadisi mursal shine ra'ayin da yafi karfi saboda karfin dalilinsa wa qaulul aktharu wa qaulul akthari kuma shine maganar akasarin malamai al-muhaddiqina waɗanda suke bin abu keke da keke shine kaulin mafiya yawancin malamai masu bin abu keke da keke kamar wa yace ka shafi'i kamar imamu shafi'i kamar imamu shafi'i muhammad ibnu idris abul abbas abu abu abdullah ibn al-abbas al-muttalibi ash-shafi'i an ce shine farkon wanda ya fara nuna kin amincewarsa da hujja da hadisi mursal to amma akwai magana da aka ruwaito irin wannan daga sa'id ibn al-musayyib da shine tabi'in kuma akwai ruwaya daga malik akwai ruwaya daga malik duk da ba ita ce mashuriya ko ba a kanta mabiyansa suke ba sannan akwai akwai ruwaya daga imamu zuhuri da ibnu sirin da ibnu mahdi da yahya ibnu sa'id al-qattan da wasu manya waɗanda suka gabaci imamu shafi'i wajen mayar da hadisi abin nan sai dai shafi'i shi ya tsaya ya bayani cikakke tare da kawo wasu a wata togaciya akan ka'idar sabanin waɗancan da aka rawaito daga wajensu su ba a samu wannan cikakken bayani ba so amma imamu shafi'i shi ya ya tsayaye bayani dogo maganar waɗanda suke karɓar hadisi mursal hujjar su na cewa karnin tabi'ai karni ne wanda yake al-mufaddal saboda an ce khairun nasi karni sun mallazi da yadunahum <coughs> ثم الذين yuluhum sannan aka ce thumma suka ce anan ba wai an nuna cewa ba za a samu ƙarya a zamanin sabi'ai bane za a samu ƙarya sai dai ba ta yawa ba tunda cewa summa yafshu yafshu fashashshai'u kaga intashar wa kasr shine shine alfushu abu ya yadu ya fantsama ya yawa kaga kalmar yafshu tana nuna akwai ƙarya a sauran akan iya samun ƙarya amma ba za ta yi yawa ba to kaga in har za a iya samun ƙarya to ya kamata a yi taka tsantsan ko da kaɗan ce tunda shi addini ana gina shi akan taka tsantsan ba a sakin jiki sai an tabbatar da cewa abin nan addini ne an masa kyakkyawan turki kaga kalmar yafshu tana nuna akan iya ana samun ƙarya din sannan waki ya nuna haka tunda a zamanin sahabbai kafin ma ƙarshen zamanin khilafar rashida ma aka samu bid'o'i ma sun bayyana ko ba haka ba a zamanin khilafar rashida aka samu bid'o'i sun bayyana lokacin sayyidina Usman a lokacin ah, Abdullahi bin Saba al-Yahudi ya fara yada da'awarsa ta maganar wasiyi wasiyi cewa manzo Allah yayi wasiyi ga ga sayyidina yayi wasiya ga sayyidina Ali da ƴaƴansa ya ya ci gaba da yada wannan kaga ai ba makarecin da yake wannan kuma sahabu lokacin khulafa ma suna nan tunda sayyidina Usman yana nan sayyidina Ali yana nan kaga an samu kuma ya samu mabiya a zamanin sayyidina Ali bid'atul khawarij ta samu ga bid'at tashayyu ga bid'atul kuma uh, khawarij ita ma ta bayyana wanda su ma a cikin su duk da ba su halitta wa kansu ƙarya amma akwai jahilci kuma akwai jahilci tare da su da yawa sannan a zamanin sahabbai bid'atul qadar qadar ghailanud dimashqi ya bayyana a dimashq wanda yake da awar cewa la qadara wal amru unuf babu maganar kaddara komai ka gani sabo ne kawai wanda aka zo aka gaya wa sayyidina abdullahi dan umar ya ce duk wanda ka ga yana faɗar wannan ka gaya masa ni na yi bara'a da shi ba ni ba shi har sai ya imani da kaddara ya karanto masa hadisin da ya ji daga mahaifinsa Hadisu jibril wanda ya tambayi annabi kan kan kan imani kan imani a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa wa an tu'mina bil qadari khairi wa sharri kaga wannan tun sahabbai suna da rai an samu bid'atul qadar cewa la la qadar wal amru unuf to ashe kaga bid'o'i sun fara samuwa sannan ga magana Abdullahi dan Abbas lokacin da Bushair ibn Ka'ab al al-Adawi yazo yana karantawa sayyidina Abdullahi dan Abbas wasu hadisi Abdullahi dan Abbas yana kauda kai yana karanta masa yana kauda kai sai yake cewa da shi yaya haka naga ina karanta maka hadisi annabi baka baka bani hankalinka ba ka kima yadda hankalinka kana kana kau da kai a wata ruwayar yakan dakatar da shi ya ce kara fadar waɗannan ya me kace me kace yake cewa to ban gane ba waɗancan da baka tsaye da ni ba su kai da su ko kuma waɗannan da ka tsaye da ni su ne kai da su to shine yake cewa Abdullahi da Abbas yake cewa da mun kasance idan muka ji mutum yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama asghaina ilaihi adhanana وابتدرته أبصارنا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نكن نأخذ إلا ما نعرف da in mun ji mutum yana ƙara rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai mu bashi hankalin mu kasa kunnuwan mu mu sa masa idan muna kallon sa yana gaya mana to yayin da mutane suka shiga kowane irin kwazazzabo wato suka kama kowace irin hanya ba sai muka zamba ma daukan maganar wani sai wanda muka san shi muka amince masa ko sai maganar da muka santa an gane ko to kaga ashe a zamanin sahabbai ma sun fara taka tsantsan sannan ga maganar Muhammad ibn Sirin tabi'i ne yake cewa kanu la yasaluna anil isnad falamma waqa'at al fitnah قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ من حديثهم وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ من حديثهم ce da can sahabbai kanu ana yana damirin yana koma ga sahabbai ne dan shi tabi'i ne yana ba da labarin malamansa kaga sahabbai za su kasance kanu sun kasance la yasaluna alil isnad da ba su tambayar isnadi kowa ya ga musu magana sai su ce sun yadda kowa ya zo ce musu manzo Allah ya ce kaza kaza ya hana kaza ya ce ai kaza sai su ce sun yadda falamma waqa'atil fitna yayin da fitina ta faru fitina anan ana nufin fitinar kashe sayyidina Usman a shekarar hijira 35 yayin da wannan fitina ta faru sai muka ce sammu na rijalaku ku gaya mana mazajen hadis galu sai suka ce sammu na rijalaku ku faɗa mana mazajen isnadinku su waye waye da waye da waye da waye kaji abunsa fa yunzaru ila ahli sunnati fa yu'khadhu min hadisihim sai a duba ga ahli sunna sai a karbi hadisin su wa yunzaru ila ahli albid'ati fala yu'khadhu min hadisihim sai a duba ga yan bid'a sai a watsar da hadisin su kaga wannan tun a zamanin sahabbai ashe kaga ba za a zo a ce tun da tabi'i ne yace qala rasulullahi bai faɗi ko suwaye ba ana karba tunda a lokacin sa ma a lokacin sahabbai ma an samu waɗanda suka fada cikin fitina kuma an samu wanda suka zo da ƙailai irin su mabiya abin nan abdullahi bin saba al-yahudi to kaga waccan hujja ba hujja bace sannan batun cewa in aka ki karba shi ma kamar an soke shi ne wannan ba haka take ba a kasancewar abu addini ne ba a ba yin mujamala kawai kace bara tunda wane ne shi bara kawai ka yafe masa ko ya kawo isnadi ko bai kawo ba a'a saboda ana samun wanda zai zai rubu da wani saboda wancan din yayi masa ya ya fito masa da siga ta mutumin kirki sai ya rubu da shi sai ya zaci cewa mutumin kirkin ne sai ya ci gaba da karbar hadisansa daga baya kuma sai a gane cewa ai mutumin nan ba ba mutumin kirki bane ba ba mutumin kirki bane kaga shi ya kyautata zato gare shi amma kuma alal haƙiƙa mutumin ba haka yake ba to kaga in bai bayyana mana shi ba muna iya karɓar mu ma ruwaya tunda ba mu san kowaye ba shi a gunsa a gurasa ba laifi ba da akwai sanda imamu zuhuri ya karanta wa ɗalibansa hadisan hadisai sai suka ce goma ka ji hadisin nan da ya yi shiru bai gaya musu kowaye ba to amma yadda su suke in an tambaye su na faɗa ba su hau mutum da faɗa ba ba sai a kore shi ba ko a dake shi ka matsa musu sai su gaya maka yayin da suka tsare su gunwa ka jani hadisin sai ce da su gun Sulaiman ibn al-Arqam Sulaiman ibn al-Arqam din nan matruk ne malaman hadisi sun watsi da shi to amma shi al-Imam az-Zuhri hasanu dhanni bihi yana kyautata zato da shi to kaga ba dan sun tambaye shi ba aka karba abin a dunkule haka aka yi rufa rufa haka aka shi kenan sai hadisi ya wuce to suna faɗa suna taka masa birki sai ce gun Suleiman ibn Aqaba Suleiman ibn Aqaba mu ba mu yarda da shi ba amma kasancewa Shafi'i hasanu dhanni bihi sai ya karbi wannan daga cikin hujjojin da Imam Shafi'i ya ambata a cikin risala wajen jefar da hadisi mursal an gane ko saboda kaga ashe shi a ɓangarensa ba da gayyaye ba in ma a ce ya share wani wanda yake matruk ne ko da'if ne shi ba da gayya yake ba shi yayi ne yana zaton mutumin haka yake alhalin kuma malamai sun gano shi ba haka yake ba saboda haka kaga wannan za ta sa ita ka ba. sannan kuma ba koyaushe ne tabi'i komin girmansa ba koyaushe ne yake ji daga sahabi ba yakan iya ji daga wanda ba sahabi ba musamman ma kananan tabi'ai akan samu tabi'i ya ji daga tabi'i ya ji daga tabi'i ya ji daga tabi'i ka duba ko hadisi inawal amalu bin niyyat hadisi na farko 40 hadisi tabi'i nawa ne a cikin tabi'i uku ne tabi'i daga tabi'i daga tabi'i yahya ibn sa'id al-ansari tabi'i ne Yaji daga wa alqama ya ji daga muhammad ibn ibrahim at-taymi shi ma tabi'i ne shi kuma ya ji daga wa ya ji daga alqama shi ma tabi'i ne kaga tabi'i daga tabi'i daga tabi'i saboda ana iya samun ruwaya tabi'i daga tabi'i daga tabi'i sahabbai su sun samu yabo daga Allah saboda ubangiji ya addala su ya ce adalai ne su ba matsala a kansu amma waɗanda ba su ba Allah bai musu wannan ta'dil am ba gamammiyar shaida kowanne sai an bi shi an yi bincike a kansa a tabbatar da abin ɗinsa an gane ko to kaga wannan zai ruguza waccan hujjar da suke cewa man asnada man as man asnada laka faqad halak wa man arsala laka faqad takaffala lak wannan wannan ba haka bane ba magana takaffuli sai ya ambaci gurin wayenji an gane ko shi yasa mai alfiya ke cewa wa radduhul aqwa wa radduhul aqwa ay li quwwati dalili wa qawlul aks kuma shine maganar mafi yawancin malamai wanda suke yan yan bin keke da keke ka shafi'i kamar imam shafi'i wanda yayi wannan wannan bayani a cikin littafinsa a littafin sai ya ce na'am bihi yuhtaju in ya'tadidi na ji ka ce a kira'ar ka iz ya'tadidu haka ne? to an ka ce iz ya'tadidu can karshe kuma za ka ce au bi musnadi ka yi wa dalil ɗin kisira saboda ta zo nan kuma ka yi mata rufa a ka'idar waƙe ba haka ya kamata ya zama aiko ya kamata ya zama nan kisira ce kamar can yadda yake kasra ce na'am bihi yuhtajju in ya'tadi kaga in shar'iyya ce fi'l shart zai zama majzum ne bi in haka ne da bi majzum bi in ana iya masa kisra ta tashi saboda za a yi ishba'in dalun din haka ne saboda kaga zai zama maksur ne can ma bi musnadi kaga ya miƙi ya tafi an samu insijami yayi saiti daidai wa daidai haka ne amma an ce idh ya'tadidu ka mai da shi murfa kuma can ce musnad masnadi kai nan rufa nan kai kasara ka lalata abin shi ba zai haka ba sai sai sai a gyara na'am bihi yuhtaju in ya'tadidi bi mursalin akhara aw bi musnadi na'am eh haka ne haka ne kamar a ce to akwai sanda za a yi hujja da shi sai ya ce eh haka ne akwai sanda za a yi hujja da shi in ya atazidi in ya karfafa wato wani abu ya goya masa baya ya jingina da wani abu wato ko imam shafi'i bai watsar da duka hadisi marasil ba ya yadda zai karbi hadisi mursal amma in ya atazidi in ya samu karfafuwa bi mursalin akhara da wani hadisin mursal da wani mursal daban aw bi musnadi ko da wani hadisi musnadi a san musnad shine wanda isnadin sai cika babu irsali ko ba ban ta tarifin musnad ba al musnadul marfu'u dhu ittisali haka ne haka al marfu'u dhu ittisal ma'ana in ya samu hadisi musnadi wanda yake mai ittisali ya karfafe shi to sai ya zama hujja saboda haka anan ya faɗa abu biyu ko dai ya zamana قد اعتقد bi mursalin akhar ba mursal wanda yake zai koma zuwa ga waccan hanya ta farko ba wato a same shi ta hanyar wani tabi'in wanda ba su yi musharaka da wannan tabi'in ba wajen karɓar ilimi a gurin wasu malamai wanda ya karɓa gurin wasu wanda ya karɓa gurin wasu kaga in wannan ya irsali wanda ya irsali tabbas hanyar ba za ta haɗe ba an gane ko saboda kowa da malamansa amma in aka san cewa sun yi musharaka wajen karba wajen malamai ɗaya, to ai ta yiwu hanyar da wannan ya bi yayi mana irsali wannan ma da yazo ita bi ya bi kaga ya koma ya koma hanya ɗaya kenan kaga ba a samu karfafan juna ba kenan an gane ko shi yasa hadisi duk yawan hanyoyinsa in zai koma ga hanya ɗaya to wannan yawan ba zai masa amfani ba an gane ya faɗi haka bi mursalin akhar saboda akwai marasil din da aka yi bincike sai aka gane duk suna komawa ne tushe guda daya kamar mursal na abul aliya wanda yake cewa wanda yayi kalkalsa dariya alwalarsa ta hadisin da yake cewa wanda ya kyalkyala dariya yana ya kyakyata dariya yana yana sallah sallarsa ta ɓaci alwalarsa ta ɓaci sallarsa ta ɓaci wanda haka yake amma alwalarsa ta ɓaci wannan sai a mazhabar abu hanifa shi kuma ya hujja ne da mursal na abu al'aliya wanda mursal ne wanda yake za'ibi to mursal ɗin yana da hanyoyi da yawa amma da aka bi shi aka bi diddiginsa sai aka samu duk marasid ɗin da aka roto suna koma ga abu al'aliya ne kaga tushen guda ɗaya ne to wannan ba zai karfafe shi ba shi yasa ce bi mursalin akhara ko ya karfafa bi musnadi da hadisi marfu'i muttasili anan bai gaya mana sharadin musnad din ba sai ya zama sahihi ko ku har hasan har da'ifi a yadda ya faɗa ya bar shi a haka bi mursalin akhara aw bi musnadi in dai ba rauninsa yayi rauni ba sahihi ne ko hasan ne ko da'ifi ne lam yastadda da zafu ana da hadisi mursal ka samu hadisi da'ifi wanda raunin sa bai tsananta ba riwayat sayyul hif ko wanda yake da inqita masal a cikin isnadin sa ko tadlisi sai ka hada shi da hadisi mursal da suka zo da abu ɗaya sai sai su tashi juna an gane in aka samu sahihi kuma shikenan magana mursal ma ta tashi tun daga sahihi ai shikenan ko da wancan ko ba wancan za a yi hujja da shi wasu suka ce wancan din yana da amfani ko da wannan sahihi ne ka samu hadisi mursal a cikin sunan abi dawud kana so yi hujja da shi to amma mursal ne kana bincike sai ka ga wani hadisi sahihi muttafaqun alaihi kaga ko dai ka ce ah to me kuma zan tsaya bata lokaci na akan wani abu da ake ta kai kawo ana jayayya akan sa ga sahihi shikenan magana ta wuce wasu ma da suka ce a'a ka haɗo da mursal ɗinka yana da amfani ka kashe ta baka zai da ita suka ce ka haɗo da mursal ɗinka zai yi amfani lokacin da aka samu saɓani aka samu ta'aru tsakanin hadisin ka da wani hadisi sahihi aka kasa yadda za a haɗa tsakaninsu sai ka ce to ai wancan akwai mursal ya goya masa baya kaga ya ƙara samun wani ƙarfi sana shuddu adu daka bi akhika baka yayi amfani sai su haɗu sai su kayar da wancan sahihin wanda ba shi da mursal tare da shi an gane suka ce saboda haka samun sa ba zai cutar ba ko da kuwa akwai wannan sai a hada su din za su amfani juna shi an tashe shi ya tashi ya zama hasan ligairi wannan kuma ga shi daman sahihi ne saboda haka ko sahihi ko hasan ko da'ifi lam yashtadda da ka sa wannan sharadi a tunaninka in da'ifi ne ishtar da zafuhu wannan baya da amfani wujuduhu kala wujud ba zai amfanar da kowa ba ba zai amfanar da kansa ba zai amfanar da wani ba to wannan zai tashi mursal fi au sahibin ko ya karfafa da fatawar wani sahabi wato wani sahabi aji an rawaito shi ma ya faɗi irin abin da wannan hadisi mursal ya zo da shi to anan sai mai fatawa ko malami mai bincike mujtahidi sai ya gano cewa to abin nan ya nuna yana da asali a shari'a ga hadisi mursal sannan ga fatawar wani sahabi ta karfafa hadisi mursal din alamar cewa hadisi mursal din nan yana da wani karfi a shari'a yana da wani asali a shari'a an gane ko shine bi kauli sahibi aw aw al jumhur ko ya karfafa da maganar jumhur jumhur jumhur jumhur sune jullun nas ko mu'zamun nas amma anan ana nufin malamai ana nufin malamai idan aka samu akasarin malamai sun yi fatawa da abin da yake muwafaka da wannan mursal din to ya nuna kenan mursal din yana da ƙarfi sannan sai ya faɗi abu na biyar wanda shi ma zai ƙarfafa mursal ya zama yana da amfani shine yace au qaisin ko da qiyasi qais masdar ne na qasa yaqisu qiyasan qaisan an gane ko ana ana ana ana gina masdar dinsa akan wannan wazanin qais kiyasi shine ilhaqul far'i bi aslin ilhaqul far'i bi aslin fi hukmin li illatin jami'atin bainahuma a duba reshi da asali a hada su saboda wata illa da ta hada tsakanin su da babu usul ne to wannan karin au qaisin wannan gurin malaman usul su suka kara wannan malaman usul su suka kara karfafan mursal da kiyasi idan ka samu kiyasi sahihi akan wata matsala. wannan shi karan kansa hujja ne qiyasi alqaul sahih na malamai shine qiyasi hujja ne shi karan kansa ko da hadisi mursal ko ba mursal shi karan kansa yana daga cikin masadirut tashri bayan ijma'i sai qiyasi amma ya zama qiyasi ne sahihi ba qiyasi fi muqabalin muqabalatin nas ba kai za akwai nassi kuma ka zo da qiyasi a in ba nassi sai aka samu ga wani nassi ya zo da wani hukunci wancan hukuncin da ake so a binciko kuma yayi kama da wannan da yake da nasi to sai a hada su a karkashin ɗaya. daya wannan ne abin da ake cewa kiyasi kiyasi sahihi to shi karan kansa ko da hadisi ko ba hadisi hujja ne to suka ce to aka samu mursal kaga shi ma mursal din ya dan samu abin da zai to kare da shi to anan wanne ne hujjar mursal din ne hujjar ko kiyasin ne hujjar eh kiyasin ne hujja ba ba mursal din ba shi yanzu nan mursal taimaka masa aka yi shi ma ya samu shiga amma hujjar ita ce kiyasin an fahimta to kaga anan ya kamata a shigo da ijma'i ba inda har kiyasi zai shigo to kamata ijma'i ya shigo tunda qaulul aksari ya shigo to min babu aula ijma'i ya shigo a ce ga hadisi mursal ga ijma'i tunda ijma'i yafi qaulul jumhur qaulul jumhur ma kiyasi yafi shi an gane kiyasi yafi qaulul jumhur domin qaulul jumhur zai iya zama ya ci karo da wani kiyasi sahihi kiyasi sai din shi zai samu gindin zama an fahimta wani za iya za jumhur sun tafi kan wani abu amma ga wani ya zo da wani ra'ayi kuma yana da kiyasi sahihi a kansa to kiyasin ya fi zama shi yasa a masajir adilla ba za ga kaulin jumhur ba kaulin jumhur da bulala ce in ana so a tsorata ka sai a ce maka a daga maka bulalar kaulin jumhur to nan sai ka ka sai ya sanyi ce jumhur fa ka za ka jumhur jumhur <laughs> amma kiyasi sai ya fi shi karfi an gane to in har za a faɗi ƙaunar jumhur to min babu aula a ce ijma'i sannan a faɗi ƙaunar jumhur ɗin sannan ko a ce ijma'i kiyasi sannan ƙaunar jumhur an gane ko to malaman usul su suka ƙara da wannan a daga cikin abubuwan da za su iya karfafar a hadisi wanda yake hadisi wanda yake mursal ya zama abin da shi yasa ce au qaisin wa min shurutihi kama